kafin ku je ku tsaya gaba da gaba da kafirai wa qawluhu azza wa jalla da fadar Allah madaukakin sarki ya ayyuhal na amanu ya ku wa'anda suka bada gaskiya da Allah lima taquluna ma la taf'aluna dan menene kuke fadar abinda ba ku aikatawa kabura maktan inda Allah ya isa abin kyama ya kai matuka abin kyama abin kiyayya a wurin Allah madaukakin sarki an taqulu ma la taf'aluna ma'ana kabura maktan kabura fi'lu ma'adi maktan tamizan inda Allah an taqulu ma la taf'aluna shine fa'ilun kabura ko qaulukum ma la taf'aluna kabura maktan inda Allah ba haka iradi yake ba ma'ana wannan abin ya kai matuka yasa kowane ne kowane shugaba ko kowane mai gida kada ka zargi iyalanka wai ba ta yi ma biyayya wai ba ta shaurara maka ka binciki kanka tukunna don ka'idan wannan aya al'umma ka mutanenka kana yi musu shugabanci ba sa yi ma biyayya ba sa yi ma kaza kaza ka bincika ka gani shin kana fada babu cikawa ko baka fada babu cikawa in kana fada babu cikawa ka canza ka zo ka yi fada da cikawa kana karanta budget kana cewa daga nan zuwa shekara za a gyara ilimi za a gyara asibiti za a ga daga fadar ka zuwa wata uku al'amura suna canzawa amma har a gama shekara dan in ka ce ilimi lafiya da saukin abinci abinda talaka ke so kenan kowa sai ringa hadiya yawo yana tunane ɗansa zai karatu shi ma zai samu abinci da sauki asibitin yaje zai samu magani to daga fadar abin kan wata uku a ga canji ko da kan komen kankan canji amma har a gama shekara al'amura da lalacewa suke yi gobe komin girman ka kazo kana magana sai ka ji ne kabura maktan inda Allah an kulu ma la taf'aluna ku daina hana a faɗa muku abin da ba shi da daɗi a faɗa muku ku gani yadda za ku yi gyara wallahi tallahi sai kun yi abin mamaki a duniyan nan tunda Allah ya azurta kai ku musulmai ne kuma ya baka mulki ko ya baka kuɗi sauran ka'idar da za ka bi a hanyar da Allah ya shimfiɗa ka yi dukiyarka ko mulkinka ko ilminka ka ci moriyarsa shi ne ka kauce ko da gangan ko baka sani ba to dan Allah dan an ce maka ga hanyar gyara an bata ma ne ba bata maka kai ba wallahi tallahi ba a nufin a bata maka kowa duk abin da ka ji sabanin abin da baka so ya bata ma rai wallahi tallahi ba da ka ake kuma komai za a fada sai an fito fili abin da aka fada da yi mana daɗi ba an bata mana ai menene da menene to wa ya taba fadar magana da ya gyara ma wani ko ya bata ma wani dan Allah ya yarda shi kenan la tubayyinunnahu lin-nas wala taktumunahu illa inna allaha yuhibbu allazina yuqatiluna fi sabilihi saffan Allah madaukakin sarki yana son waɗanda suke yaki a cikin tada addinin Allah karkashin tuta kwaya daya ka annahum ka ce su bunyanun marsus yanzu rayuwar musulmai haka take ka annahum bunyanul marsus kowace kungiya so take a ga wata kungiyar ta rufe sai ita akan ma'anar haka a fakaice kowa lisanu halihi yana fadar cewa mu kungiyar mu ita kadai ce musulma eh sosai ita kadai ce ke musulunci na gaske sauran kungiyoyi duk ba musulmai bane na gaske dan in ka imani ka tabbatar da cewa dukkan su muminai ne musulmai ne na gaske dan me za ka yi fatan su rusashe kai ne zai taba yiwa amma a fakaice abin da kake yi kenan ran da duk aka zamo aka narke karkashin kungiya tuta daya ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah duk wanda aka danka ma tutar abdullahi dan rawaha ne jafar ne zaid ne khalid ne tafiya za ta yi amma na ce sai ni da dai a samu addini ya samu ɗaukaka ta hanyar ka wanda abin ya bai samu ba in dai ba ta hanya ta bace wanda kada a yi za ka je tsoron Allah madaukin sarki ka ba da jawabi wallahi kowa ne قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا شبابة بن صوار صوار صوار الفزاري قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق قال سميت البراء رضي الله عنه يقول اتناجي البراء الله كرم سيدنا فداتي أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل مقنع بالحديد دعم إمام البخاري باب عمل صالح قبل الختان yace wani mutum ya zo ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rufe huskarsa da karfi ya sa kariya ya kare fuskarsa fa qala sai ya rasulullahi ya manzon Allah uqatilu wa uslimu uqatilu wa uslim qala yace ya manzon Allah in je in yaki jihadi ta da addinin Allah in na gama tukunna musulunta ma'ana bai karbi musulunci ba amma yake ya je yakin an gama yakin ya musulunta don aka kashe kashi ba sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace qala aslim thumma qatil ka karbi addinin ka karbi kalma sa'annan ka je kai jihadi wa aslama sai ya karbi kalma ya karbi musulunci thumma qatala sa'annan ya je shiga yana jihadi fa qutila sai aka kashe فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم sai manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi yace amila qalilan wa ujira katira yayi aiki kadan aka bashi din billada shine ma'anar hadisi wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli an Nari, hatta ma yakuna bainahu wa bainahu illa illa zira fa ya'malu bi amali ahli al-jannati fa yadkhulaha ba wai hadisi ne da yake da ban tsoro ba wai mutum kowa ka gani dai kowa ya tashi cikin iyayensa musulmi ne kuma yana musulunci har ya mutu akan musulunci ba haka bane haka ne abin da ake nufi hakan yakan faru ga wannan kafiri ne tsakanin shi da mutuwa minti nawa ko awa nawa ya zo ya musulunta ya shiga yi jihadi ya samu shahada bai gaskata wancan hadisin ba babu man atahu sahmun gharbun faqatalahu imam bukhari yace babin da ke bayanin in ana yaki wanda cibiya ta zo masa ita a girshe ana kana tsammanin haka sai aka wurgo ta nan ta same ka ta kashe ka menene hukunci imam al-bukhari duk wata matsala da za ta jawo hankalinka ko za ta ɗaukaka darajar abu sai ya kawo riwaya a kai. الله أكبر قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا حسين بن محمد أبو أحمد قال حدثنا شيبان عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك أن أم الربيع بنت البراء يتي أم الربيع بنت البراء يتي أم الربيع ما تم البراء وهي أم حارثة بن سراقة إتتي أور ما هي حارثة بن سراقة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت wata mata ce a cikin madina sai ta zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tace ya nabiyallahi ya annabin Allah ala tuhaddithuni an harifata ba za ka yi min hadisi ka bani labari dangane da ɗana harifata ba wa kana kutila yawma badrin dan ta harifa an kashe shi ne a cikin ranar da aka yakin badar ana nan sai ta zo ta ya manzon Allah ina son ka bani labarin ɗana da aka kashe cikin yakin badar asabahu samun gharbun yana nan wurin yaki sai kibiya ko makami ya zo masa a girshe ya kashe makamin ya kashe shi fa in kana fil jannati sabartu in mutuwar da yayi ya samu aljanna sai na yi hakuri murna kenan ko wa in kana ghaira zalika ijtihadtu alaihi fil buka'i in kuma ba haka bane naje ne ta fama ina ta kukan zuci ina ta ba daɗi mutu kenan ko dan ta je jihadi ya samu shahada ta zo wurin manzo Allah ta ce ya manzo Allah ina son ka bani labari dana da aka kashe in Allah ya karbe shi ya sa aljanna in ji daɗi in murna in kuma ba haka bane na je ina ta kukan zuci ina ta kuka idan ba yadda za a yi ina ta neman masa gafara kala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya umma harisa ya ke uwar harisa innaha jinanun innaha jinanun ai yadda al'amarin yake ai aljanna gidan aljanna nan gidaje ne na aljanna matakai ne fil jannati a cikin aljanna wa inna ibnaki asaba al-firdaus al-a'la wannan matar ta kware a cikin iya magana ko a cikin iya tsara magana ko sai ta hadu da wanda ya fi ta kwarewa a cikin magana ba haka tace ba ya manzon Allah a bani labarin dana da aka kashe a cikin magana shine harisa in Allah ya bashi aljanna na yi hakuri na je na ta jin daɗi in ko ba haka ba na je ina kukan zuci ina neman masa gafara ina ta roƙon Allah sai manzo Allah ya ce ai aljannata kai aljanna aljanna nan gidajen aljanna suna da yawa matakai ne da yawa qul karshen aljanna manzon Allah ji yake mana mai idza sa'altumullaha fasaluhu jannatal firdaus sai ce ai ɗanki ya samu jannatal firdaus matukan abin da ɗan adam da aljani ke nema ke abin da ake cema jannatul firdaus a duk abin da ake cema aljanna kullama yasturu yuqalu lahu aljanna lidhalika summiya albustan bil janna وسمي الجنين ب... وسمي الجنين بالجنين وسمي الترس بالمجنه wasu miyal majnun Abin da abinda ake aljim wa nun waɗannan harufa abinda ake nufi da su abinda ake rufe to shine aka ce matattaran bishiyoyi sai a ce gona lambu sai a ce janna dan tayi yana cikin ciki sai a ce da shi ne aljani mahaukaci da hankalinsa ya buya sai a ce da miki majnun garkuwa da ake kariya da ita sai a ce mijanna aljanna kuma a ce da ita aljanna dare in ta rufe da duhu ta ce jannan layin babu man qatala li takuna kalimatu llahi hiya al-ulya yace babin da ke bayani wanda yayi yaki da dan kalmar Allah madaukakin sarki ta zamo ita ce ta fi daukaka wurin ku akwai basmala to bismillahir rahmanir rahim ko riwayar wurin ku kenan amma hadisin shine ko babu man qatala ita kuna kalmatu lahi al-ulya shine ko babin da ke bayanin me hukuncin wanda ya yaki dan daukaka kalmar Allah madaukakin sarki ba dan wani abu ba قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أمر عن أبي وائل عن أبي موسى رضي الله عنه قال عن كربونك أبو موسى الله كرم سيدايتي جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونمت يا زور من ذا الله صلى الله عليه وسلم سيتي فقال فقال سيتي من ذا الله الرجل يقاتل للمغنم mutum yakan yaki don ya samu riba والرجل يقاتل للذكر متين يكي ياكي دم أدوك كسونسا يي وعزي يي يتار جماعة يكفى كنجيا يشكى كنجيا جبا شيء دم أساموري روما دونيا ودم أشيائيا ودم أيبيشي والرجل يقاتل ليرى مكانه متين كما يكي ياكي دم أغمت أيسا أشكين الأمة أيبيشي faman fi sabilillahi waɗannan niyya kala kala da ake yin su a cikin jihadi wanne ne Allah ke so wanne ne aka yi saboda Allah kala sai manzon Allah ce man qatala litakuna kalimatullahi hiya al-ulya fa huwa fi sabilillahi wanda yayyaki ko wanda ya shiga kungiya ko wanda yayi wa'azi ko ya tara jama'a ko ya karantar ko ya duk ayyukan da ake yi saboda kalmar Allah a ɗaukaka kalmar Allah kaɗai ita ce niyyarsa wa huwa fi sabilillah shine wanda aka yi saboda Allah babu mani barrat qadamahu fi sabilillah babin da ke bayanin wanda kafafunsa suka daudaci suka yi dukun dukun da kura saboda me saboda yakin ta da addinin Allah dama haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ta'isa abdul dinari ta'isa abdul dirhami ta'isa abdul khamila ta'isa abdul khamisa ta'isa wal takasa wa idza shika falan takas falan takas tuba آخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه مغبرة القدم ma'ana mutum ya yaki saboda tada addinin Allah kafafunsa su yi dukun dukun su yi kura su menene wannan kaskanci ne ko ko a'a alama ce ta ɗaukaka da daraja wurin Allah alama ce ta ɗaukaka da daraja ko to za mu gani imam al-bukhari wani alkali ko wani lawyer zai fitar da shi akan wannan magana ya kawo babu yace babin da ke bayanin wanda kafafunsa suka ɗau kura a cikin mai suka dau da shi a cikin yakin ta da addinin Allah to Imam al-Bukhari wannan babi da ka kulla wani abu ka kawo karkashin wannan babi sai ce wa qaulillahi ta'ala ma kana li ahli al-madinati ila qawlihi inna Allah la yudhi'u ajra al-muhsinina wa zai fidda wa zai zamo ma Imam al-Bukhari lauya a cikin wannan aya ina mahallu shahid cikin wannan aya Ma ما كان لأهل المدينة ومن حوله ila kaza kaza zuwa karshen aya waye zai samu muna mahallu shahid a cikin wannan aya mun karanta ta shekaran jiya ai ya dace da manit barrat sadamahu yake wala ya ta'una mawti'an yaghizul kufara wala yanaluna min aduwin maila sannan kuma yake yace wa la yaquna mawti'an yaghizul kuffara ba za duk inda suka taka inda suka bi dan su je su gallaza mu kafirai duk wani kwari da suka shiga suka fita wani rafi in ka shiga wurin ka fita kafafun ka za su yi ne za su da za su kura ma da shahid kenan mai sai in Allah ya ma fahimta za ka yi fahimta menene Imam Bukhari waɗanda suka san ilimi sun fi kowa sanin darajar Imam Bukhari duk wanda yana wulakanta Imam Bukhari bai san menene ilimi ba ya ce wala sauna mawti'an ina yafiru kufara duk ba su bi duk wata hanya da za su bi duk inda za su taka duk wani kwari da za su shiga illa kutiba eh shine mahallu shayin na Imam Bukhari cewa man yakbar radka da ma fi sabilillah قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا محمد بن المبارك قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثني يزيد بن أبي مريم قال أخبرنا عباية ابن رافع ابن ابن رافع ابن خديج قال أخبرني أبو عبد هو عبد الرحمن بن جبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتي من ذا الله إرادة إن شاء الله ثبت غريسي مقبرك قدما عبد في سبيل الله فتمسه النار yace duk wanda kafafansa suka yi dukun dukun da kura a cikin yakin ta da addinin Allah madaukakin sarki Allah ba zai saka shi wuta ba babu masil gubari anin nas fi sabilillah yace babin da ke bayanin share kura ga jikin mutane a cikin yakin ta da addinin Allah ina ma wannan magana daga Imam al-Bukhari ma'ana mutum na yakin ta da addinin Allah jikinsa ya kura ka zo ka karkade masa kai daidai ko kai kuskure kai daidai ko menene dalili zai kawo kisan amma قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن إكرمة ان ابن عباس قال له ولعلي بن عبد الله ائتيا ابا سعيد إكرمة يتي da shi yace عبد shi da Ali dan Abdullahi ku je wurin Abu Sa'id fasma min hadisihi a tun daga sahabbai hatta bi ai hadisi ake je ko a wannan lokacin babu wata magana daga alqur'anin Allah sai daga littafin Allah sai sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam fa atainahu yace sai muka zo masa wa huwa wa akhuhu fi ha'itin lahumma yasqiyani yace sai muka zo masa shi shi abu Sa'id. shi da wani dan uwansa suna a cikin lambu ko gonarsu suna shayar da lambun ko gonar ma ra'ana yayin da ya ganmu mun zo masa ja'a ja'a fahtaba ko ja'a na ko ja'a ja'a da ya ganmu mun zo ya san ɗaliban ilimi ne sun zo karatu sun zo su ɗauki hadisin manzon Allah sallallahu alaihi ja'a sai ya zo fahtaba al-ittiba'u shine sai zai zauna ya hada hannunsa haka akan kafurin kafafuwansa shi ake kima al-ittiba'u kenan ko sai zai zauna wajalasa ya zauna faƙala sai ce kunna nan kulu labinal masjidi labinatan labina ya ce mun kasance muna ɗaukan tubalin gina masallaci tubali tubali wannan ya ɗauka kowa na ɗaukan tubali tubali wa kana ammaru yankulu labinataini labinataini sai ammaru ɗan yasi ya kasance yana ɗaukan tubali biyu biyu famarra bihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya je shige ya tarar da ya samu ah, Ammaru dan Yasir yana daukan tubali guda biyu biyu wa masaha an ra'sihi al-ghubara sai manzon Allah ya share kura akan Ammar wa qala sai yace waiha Ammar kaito miskin da Ammar waiha kalma ce ake fada in ana tausayin abu fa ya waiha kalbi ba haka ya fada ba ba haka alfahar zai ba wai ha ammari kai ammar miskin da ammar taktuluhu fi'atul baghiya wata kungiya azzalima za ta kashe uh, ammar yad ammar yad'uhum ila allah wa yad'unahu ila annar ammar yana kiransu zuwa Allah madaukacin sarki su kuma suna kiran ammar zuwa wuta manzon Allah ne fa da yake waiha ammar taqtuluhu fi'atul baghiya wata kungiya azzalima za ta kashe shi wata kungiya kenan kungiyar wa kungiyar wa a muawiya ko da aka yaki ma 15 ko yana fitina ba ta da a cikin musulmai duk sa'an da kuke zaune lafiya kada ku kawo fitina duk wanda ya kawo fitina ko hakura abu ne zai zai wuce amma har fitina ta faru a cikin duk abin da zai faru tsakanin musulmai ba za a ce da shi fa jihadi ba ko yaki sai da shi ake fitina jihadi shine tsakanin musulmai da kafirai hmm. mahallu shahid na imam al-bukhari shine ya daukan eh, eh, tubali a gina masallaci menene ba jihadi bane a cikin daukaka addinin Allah manzo Allah ya yana karkade masa gubari shine yace za a iya da daukan tubali a gina masallaci gina masallaci da jihadi duk hukuncin su daya to wannan magana da manzo Allah ya fada ba akwai alama ne cikin alama ce cikin alamomin annabci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam don abin bai faru ba amma bayan manzo Allah sai da haka ya faru babul ghasli ba'da al-harbi wal ghubari yace babin da ke bayanin hukuncin bayan an je ayi jihadi an yaki kafirai in ka dawo gida dukun dukun da kai ko kura ko jini ko me zaka wanke ko ko zaka bar shi in kai wanka ka wanke kai tsafta yayi daidai ko kai kuskure ha yayi daidai ko ya kuskure yayi daidai ko to za mu gani قال حدثنا محمد قال أخبرنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن كربو دقنا عائشة الله كرمت ذاته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تتي للي تبت من زن الله صلى الله عليه وسلم لما رجع يوم الخندق يا يلي داود يا ياكي رند أكا ياكي الخندق ياكي الخندق شين ياكي ولا لوكو shine yakin da aka yi a gazotul khandak aka yi rami aka kewaye madina saboda da kwarewan wa wane ne salman farisi da manzon Allah aka dawo daga yaki ووضع wa يا أجي مقامنسا ya يجي وانكا mahalli shahid ke na Imam Bukhari da aka dawo daga yakin gwalale gwalale sa'an nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya aje makamansa ya tube ya aje ya je yayi wanka da ya halatta kenan ko bai halatta ba ana cikin haka nan fa atahu jibrilu wa qad asaba ra'sahu al sai ga mala'ika jibrilu ya zo kan shi duk da kura kaman yayi rawani fa qala sai ce ma manzo Allah wa za'ata silah ka aje makaman ne wallahi ma tuhu yace wallahi mu mala'iku ni jibrilu ba mu ajiye makaman mu ba tukun da sauran aiki fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce fa'aina, ina za a je kuma qala ha huna ila bani quraiza sai ce can ya nuna unguwan bani quraiza wata kabila ce cikin kabilun yahudawa qalat sai manzo Allah sai nana Aisha tace fa kharaja ilaihim rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an dawo daga yakin Khandaq manzo Allah ya aje makamansa yayi wanka yana gamawa sai ga malaika Jibril ya zai ce ka aje makaman ne ai ni ga ni nan ban aje makaman ba da sauran aiki sai manzo Allah ce ina sai nuni yace ila bani Quraiza nan da nan manzon Allah ce man kana sami'an muti'an fala yusalli yanna al-asr illa bi bani quraiza sai ya kuwa ya kira a cikin sahabban sa yace duk wanda yake ji da biyayya kada ya sallar la'asar sai unguwan bani quraiza akwai aiki gaba ba a gama ba tukunna aka ce muku manzo Allah ba shanta cewa fa yayi ji dadi ba har yabar duniya to daga nan shine sahabbai aka tashi ma'ana a bayan sallah azhar kenan ko tunda an ce duk wanda ke ji da biyayya kada ya sallar fala salli annal asara illa bi bani quraiza ke sahabbai aka tashi ba motoci ne da su ba ba jirgin sama bane ba ma'ana ai tafiya ake yi da kafa wanda mai hali shine ke da jaki ko abin hawa saura da kafa za a je wani ma bai da takalmin da zai sa to suna cikin tafiya sai sallar la'asar ya ya kawo ya iso to sai aka samu sabani cikin sahabbai ijtihadi dama muka ce maka duk sa'an da za ka yarda ko ki kai kokari ya zamo yardanka ko ki an ijtihadi ba wacan zuciya ba ranar talata kai sallah ya zamo ijtihadi ne ranar laraba kai sallah ya zamo ijtihadi ne amma son zuciya ne ko bin wata kungiya ko bin wani zai matsala ta lalace ko yaushe kai sallah da manzo Allah ce man kana sami sami al muti'an fala yusalliyanna al asr illa bi bani quraiza kalmar da manzo Allah ta fada ne yace duk wanda ke ji da biyayya kada yayi sallar la'asar sai unguwan bani quraiza kamar ka ce duk wanda ke ji da biyayya kada ya sallar la'asar sai sabuwar jami'a za a je akwai aiki a can sai muka tashi ana tafiya daga nan tsohuwar jami'a aka kai rijiyar zaki aka kai menene ana tafiya sai sallar la'asar ta kama sai wa'ansu suka ce abinda manzan Allah ke nufi sallar la'asar nan kada aukar da ita sai bani yi wani ka ce a'a abinda manzan Allah ke nufi a yi gaggawa a je bani kuraiwa wa'anda suka ce a'a ba wai aukar da sallar ne a cikin unguwar bani kore manzon Allah ke nufi ba abinda umarnin manzon Allah na nuna a yi gaggawa a je bani kuraiza shi yasa muka yi sallar la'asar a hanya babu ne shi wanka ce a'a abin da manzon Allah ke man kana sami'an mufi'an fala yusalli al-asr illa bi bani quraiza wallahi sallar la'asar ne, dai ko da rana za ta fadi ne sai bani quraiza kowanne a cikin su ya ijtihadi ya fahimci wani abu daga maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wayannan suka yi la'asar a hanya wayannan suka je bani kuraiza suka yi suka yi dukkan su ba ijtihadi suka yi ba manzon Allah ya kafirta su ya la'ance su ya zazzage su mu ne muke bata mu kanku lokaci wallahi mu ne muke bata mu kanmu rayuwa addinin Allah sauki ne abinda ake so kada ka so wani dan zaki dan ra'ayi san zuciya kada ka ɗauki maganar wani dan kana son shi ka ki maganar wani dan ba ka son shi abin da ake so gaskiya kake so malamin ka kake so kana girmamawa din nan gaskiya ka gani game da shi akan haka randa malam ya kuskure zaka bi shi wanda kake kake baka bin shi din nan gani kai yana kan kuskure shi yasa baka bin shi akan haka randa ya dawo yanda ya faɗi gaskiya zaka shi gaskiya shikenan abin da ake so abinda addinin Allah ke so amma har na saka son zuciyata ko ka saka son zuciyarka ko to halaka ta zo ce haka abinda wannan hadisi ke karantar da mu kenan an dawo daga yakin eh, handak manzo Allah ya aje makamai ya wanka malaika jibril ya zo da kura a kansa yace ka aje makamai ne yace yace eh, mutu kunna tukunna da sauran aiki gaba sai manzo Allah ya ce zuwa ina sai ce zuwa bani shi kenan sai manzan Allah aka aka yi shiri kuma aka kama hanya aka je aka yi ghazwatu bani kuraiza قالت أنا Aisha تتي فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما زن الله يفتا زوا بني قريزة أجي أياتي bai ce a ah, to an ana riga na yi wanka na sa riguna an huta a'a manzo Allah ba shi da abin yi sai abin da Allah ya babu fadli qaulillahi ta'ala babin da ke bayanin fadalan da ke cikin bayanin ayar da Allah madaukakin sarki ke fada cewa wala tahsabanna allazina qutilu tahsabanna aw tahsibanna qira'atan ko hasiba ya hasibu aw hasiba yahsabu fa'ila ya fi'ilu au fa'ila ya fa'alu kowanne ya dace ala haddi qawlihi wajhani fihi min ihsub wa girta ma'a wa hirtan an ba'issa zuwa karshe ce waɗannan kalmomi duka ya isa ka ce fa'ala yaf'ilu fa'ala fa'ala yaf'alu ba haka bane hasiba fa'ila yaf'alu fa'ila yaf'ilu haka yake ko bi kasr al-ayn ko فإلى بكسر العين في الماضي والمضارع فإلى بكسر العين في الماضي وبفتح العين في المضارع shine ma'ana wajhani fihi min sub ma'a wa ghirta wa hirtan an ba'isa iwala wa'annan kalmomi duk fi'il mudari'in su ya halatta ka ce yaf'alu aw yaf'ilu tasrifi wala tasabanna alladhina qutilu fi sabilillah kada ka tsamma kada ka yi zaton cewa waɗanda aka kashe su a cikin yakin da addinin Allah amwatan matattu ne bal ahya'un a'a surayayyu ne suke inda rabbihim wajen uwarin ubangijinsu yurzaquna ana ana azurta su farihina bima atahum Allah min fadlihi suna masu murna suna masu farha da abinda Allah ya ba su na fadalarsa da suka gani kai dai ka gan shi an kashe shi ya mutu ko aka ɗauke shi aka je aka binne suna cikin wata rayuwa alhayatul barzakhiyya wata rayuwa ce ba za ka iya sanin yaya take ba sai in Allah ya nuna maka yaya take yadda Allah zai nuna maka yaya take ka samu shahada kai kuma kana gudun shahada saboda ba ka son ka bar duniya ba son ka bar dukiyarka ba ka son ka rabu da motarka ba ka son ka rabu da kasuwarcinka dan da da addinin Allah shi yasa wannan rayuwa ba za matakan rayuwa suna da yawa lokacin da aka ɗauki cikin ɗaya ɗan tayi yana cikin cikin mahaifiyarsa daga wata hudu ko biyar zuwa shida ba ya zama cikakken dan adam mutum ba yana rayuwa ne ko a mace yake a raye yake wata rayuwa da ba za ka iya sani ya take ba radda ya fito duniya ya manta da wancan rayuwar ba mutum zai tuna lokacin da yake cikin cikin babu su zai iya tunawa amma lokacin da yake cikin ya sani ko to haka wannan ya fito duniya ya manta da wancan rayuwar sam ya shiga wata rayuwa sabanin rayuwar da ya sani don rayuwar cikin mahaifiyarsa akwai cikin mahaifa akwai mahaifa akwai kariya akwai komai abinci ga inda yake bi ta hanyar cibiyar mahaifiyarsa yake cin abinci ta menene da menene duk yake ya rayuwa cikakkiyar kiyayewa kana fadowa duniya ka sauko wata rayuwa kenan ko za ka ga an ɗauke wuta an ɗauke ruwa madara da iyayenka za su sai babu an kara kuɗi ka shiga wata rayuwa kenan haka girma da kana nan ciki ko suka sabbaba maka ko suka suka fito da kai suka saka ka cikin wahala mun gane ko a lokacin mutum na cikin cikin mahaifiyarsa hanya ɗaya ke cin abinci cibiya ta ishe shi yana fitowa duniya sai a yanke cibiyar sai Allah ya bude wayan hanyoyi guda biyu na guda biyu na uwarsa ya sha wannan ya sha wannan ya sha wannan yana nan yana nan an yaye shi an toshe wannan kafar nonuna guda biyu sai a bashi dama zai iya cin abinci baki daya to amma fa ka shigo duniya kenan ka fara gwagwarmaya dama fado ka duniya murna ka shigo da duk da zai shigo duniya da me yake kuka ka fado duniya kana kuka suna murna ka zo lafiya aka ce to kai kokari ran da za su zo suna kukan kabar duniya kai ma ka je da murna mun gane ko duk da zai faro daga cikin mahaifiyarsa da kuka zai shi ado kuma yana rike da hannunsa haka shine ce wa fi qabdi kasf at-tifl inda wiladatin dalilun ala al-hirs alladhi huwa jami'uhu wa fi basha wa fi inda al-mamat ala ala fanzuruni qad kharajtu bila shay ce duk sa'an da zai fado daga cikin mahaifiyarsa ya gaishe yana rike da hannunsa haka sai ya tara duniya ko ha maza ko ha mata duk yadda za a yi sai ya tara duniya ya tara kuɗi ya tara mulki sai ya yi shikenan kenan ya shigo duniya ya tashi yana dan tayi a rike shi yana jin yana je jariri a rike shi a bashi abinci ana fama da shi to jin dadin duniya kenan kana gama wayo shi kai da dadin duniya faufau sa'an nan sai ya tashi shiga cikin tara duniya ya fada nan ya yi balago ya yi tafiya ya yi menene ya yi addu'a ya yi tsubu ya yi tsafi ya je badosa mai menene sai ya shiga kaza dabba shi ɗaya shekara talatin ko arba'in ko hamsin ko sittin ko saba'in ko tamanin ko ɗari rana ɗaya sai a ganshi ya faɗi kuma ya bude tafukan yana ce muku ku mutanen duniya ala fanzuruni qad kharajtu bila shay'in shekara tamanin tasa'in ɗari faɗi tashi duk abin da na yi gashi nan za a je abin ne ni ba komai sai ni. na samu duniyan ko ban samu ba duk abin da ka tara ranar sai a bar su kai kadai za a ɗauka malum malum atamfa leshi aska biyu hulan zanna bukar duk rannan sun duka ba naka ba ba naki bane rannan rannan rayuwa ta gaskiya za a yi dama ran da aka fado kuka fado da duniya dan tsumma fari za a dauka a tarbe ka wannan tsumman shi za a dauke ka je a binne ka wannan rayuwa da kai shekara 80 ka saka wannan ka fita duk ƙarya kake makanka Allah ƙarya kake makanka ba rayuwa ce ta jabu ko rayuwa ce ta jabu ina ma da mun karanta hadisin da bai haƙi wallahu a'lamu bi sihhati sanadi yace manzo Allah ce in karshen zamani ya zo hallakan dan adam yana kan matarsa ko ƴaƴansa ko mijin ko menene da menene menene yasa yace sai su rinka aibata shi da cewa baya kawo musu abin masarufi ba ga rayuwa yadda ta je gidan suwa ne kaza ake yi gidan suwa ne kaza matan wa kaza take wa duk wa'annan in kana da mata sai ta dora maka wannan in ka ce haka manzo Allah ce karshen zamani za a zo ba za a samu abin masarufi ba sai da sabawa Allah madaukakin sarki yaya za a yi ce matan mutum da ƴaƴansa sai su masa su ta aibata shi mu kenan kullum ba abinci mai daɗi ba tufa ba ba da shi Allah bai bashi ba shi ma zaune bane yana kokari bai samu ba za a yi hakuri ba in ka ce sai ka saman musu abin da suke so sai ka kauci din nauyin da ke kansa. sai a ce ai kaza ake so ai wani dan kasuwa ne yana da kuɗi yana sai abinci gidansu kullum za a yanka kaza za a yi menene wanda ko ba shi da kuɗi sai shi ma iyalan ce sai an ci wannan wani yana da kuɗi dan kasuwa yana da kuɗi yana sa riguna ba sai ta ce ita ma matanka matanka ta ce ita ma sai laifi za a sai irin wannan ai kun dauko makan ku ƙarya Allah ya tsara rayuwa din nan ko ya tsun hannunka wani ya fi wani ku wata ya tsara wata tsauko haka tilka manzannin Allah ma yake faddalna ba'dahum ala ba'd haka rayuwar duniya take wani ya fi wani kuɗi wani ya fi wani kuɗi wani to wanda yake da kuɗi yana rayuwa kai da baka da hali ka ce irin wannan rayuwar da za ka yi kenan ka ɗauku karya da kasa ta haɗa ɗan kasuwa da ma'aikacin albashi da talaka duk ta tura su kasuwa ɗaya su je su ce fa kuma yadda rayuwa ta zama kasuwa ɗaya mai kuɗi ɗan kasuwa zai shiga ya cefa ne nan ɗan albashi zai shiga ya cefa ne nan talaka wanda ba shi da komai zai shiga ya cefa ne ba haka ba ne masara na kwano wasu ne goma sha biyar kowa zai iya saya ya masara ta zo ta kai kwano naira talatin dan kasuwa ya je sai da an kara ya ce to ala ba da abin saya bai damu ba <laughs> kai kuma dan albashi ko ko wanda baka da komai fa ba yadda za a yi rayuwa ta tafi ba yadda za a yi rayuwa ta tafi a ce kowa sai ya yi abin da kowa zai yi Shi ne manzo Allah ce karshen rayuwa wallahu alam bi sihhati sanad in sahha yace karshen zamani za a zo mutum ba zai samu abin masarufi ba sai ya kauce mu hanya dan yana son ya tara fiye da abin da ya kamata Shi ne ya debo nan ya kwata nan ya menene da menene duk a fata je a hau mota ka zai ma matanka a tamfa da gwalagwalai ka sai ma menene da menene da menene to ina ma da in an shiga kabari ne za ku zo ku ga juna ka ganta ka ganta wannan za ki san ashe fata kan da kuke da dukiya din nan ashe hatsari ne Allah ne rufa asiri ba a gani to yau an zo za a gani shi yasa kada ki ce lallai sai a yi barnan kuɗi abinda Allah ya hore kina zaune an ba kawo miki atamfa ba ki yi fada in ba kawo kuɗi an kai ki fada ba ki san addinin ki ba amma ba ki damu ba in yace ba da dama ya koya miki ba za ki matsa sai ya koya miki ke ma ba ki damu ba amma abinda kike so in ba ki samu ba rannan ba za a zauna lafiya ba haka shi ma yake tare da matarsa abin da yake so gare ta zai yi hakuri ko menene amma ita bukatar ta ya koya mata sai ce ba zai yi hakuri ba sai ina za a tafi da rayuwa rayuwa haka take ba za su tafi ba ko ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما اتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم سنا بشاره ده وان بسرسيش بسوباتنا من خلفهم وين باين Allah khawfun alaihi suna cewa babu wani abin tsoro wala hum yahzanuna ba sa bakin ciki tunda mutum